yau muna ranar yau muna ranar mutumin da jira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da kwana tana da shekara tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kuma yau muna goma sha bakwai kenan da watan ramadan wanda wannan tarihi shi ya daidai da goma sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu milaniya wannan shi ne zama na goma sha biyar karatu na goma sha hudu a cikin wannan tura mai albarka a wannan shekara kuma ta wannan muka fara daga aya ta ɗari da goma sha tara yanzu kuma muna kan aya ta ɗari da ishirin da hudu da ishirin da biyar a nan muke fashin baki akan waɗannan ayoyi kuma insha Allah za mu ci gaba kamar da muka saba tare da ana ramma sai kullahi Muhammad Kira. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم ومنهم من يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون نعم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza ma unzila suratun kuma da zarar an saukar da sura fa minhum a cikin munafikai man yaqulu akwai da suke cewa da ƴan uwansa munafikai ayyukum zadat bahadhi imanan a cikin kuwaye wannan ayar ko wannan surar ta ƙara masa imani suna faɗa ne don izgili da kuma yi wa alƙur'ani jariya ko kuma su gaya wa mummunai ayyukum zadatu hadhihi imanan waye a cikin wannan aya ta ƙara musu imani don su nuna su dai fa bata ƙara musu komai ba to amma allazina amanu amma su mu'minai fa zadatuhum imanan sai wannan sura ta ƙara musu imani wa hum yastabshiruna kaga suna farin ciki da abin da Allah ya musu alƙawari na biyayya wa amma allazina fi qulubihim marad amma wa in zuciyarsu akwai rashin lafiya fa zadatuhum rijsan ila rijsihim sai wannan sura ta ƙara musu shakka akan shakkar da suke da tun farko dama suna da wata shakka a imanin su cewa qur'ani ya sauka sai fa in ya dace da san zuciyar su sannan su imani da shi to kuma da surar ta sauka sai suka tabbata akan wannan shakka ta su kaga shakka biyu kenan ga ta ta azamshin ta kaddarawa cewa in ya faru da yadda za su yi ko kuma ga aikatawa kaga rijistan ila rijisi kenan goma da ashirin wa ma tuwa kafiruna sai su mutu kuma suna kafirai to a mun tabbatar da cewa akan samu zuciya ne rashin lafiya sai ta Allah ya ce alladina fi qulubihim marad mun kawo da dalilai kuma mun faɗi a abubuwa guda shida da su ne kan gaba a wajen rashin lafiyar zuciya na farko shine munafurci mun yi maganarsa na biyu shine ƙeƙashewar zuciya da bushewarta al-imam al-qurtubi Allah ya tsanta da rama yace abin da ake nufi da bushewar zuciya shi a kaswatul shi ne zuciya ta yi tauri ya zanto ba za ta rufina ba idan ta ji ayoyin Allah duk yadda za ka karanta mata ayoyin Allah ka yi ka gama sai ka yi in ji karo ka ji wa'azi ta ce ka ga tafiya ta wannan shi ne bushewar zuciya kaswatul qalb kenan abu su'ud kamar yake ke cikin tafsirinsa ya ce abin da ake nufi da bushewar zuciya shine zuciyar ta yi tauri kamar yadda dutse yake tauri kuma ta dakushi ya zanto in abu ya faru wanda ya kamata ta amsa sai ta ki amsawa to wanda ya samu kansa a wannan yanayin shi ne wanda za a ce zuciyarsa ta ƙeƙashe a fakar jinin rafi a cikin tafsirin da ya ce abin da ake nufi da yace alqalbu min sha'anihi an yata'assara an mutala'ati ad-dala'il wal ayat ita zuciya an saba duk lokacin da aka saukar da ayoyi ko kuma aka yi bayanin dalilai to tana tasirantuwa misali mutumin da yake ya tafi akan wata fahimta ba daidai ba sai ka zaunar da shi ka kawo masa dalilai da suka nuna kuskuren tafiyarsa ka kawo masa dalilai da suka nuna ingancin saɓanin hanyar da yake bi to in dai yana da imani zuciyarsa za ta amsa sai ya fasa wancan hanyar ya dawo sabuwar hanya wal'ibar sannan zuciya ta kan amsa idan ta ga al'izina kamar duk mutumin da yake da kuɗi idan aka nuna masa mai kuɗin da ya talauci wani mutum da ya tara kuɗi ya talauce sai ya ji zuciyarsa ta buga saboda tsoron kashi ma ya je ya kai zuwa ga irin wannan yanayi duk mai mulki in aka nuna masa wani wanda ya taɓa rike irin wannan kujerar kuma yanzu ya koma yana yawo a ƙasa ba shi da abin da zai hau sai ya ji zuciyarsa ta buga in zuciyarsa tana da lafiya sai ya ji ta buga duk wanda yake hawa mota yana tuki idan ya zo ya ga an yi haɗari ya ga wata mota ta moka ɗaya da irin motarsa ce ko wata ta tasa. yadda an ce direban ma shekararsa kaza yana tuki amma duk da haka ya haɗari zai tabbatar da ba dabarar ka ce ta tseren da shi ba Allah ne shi yake tsere da shi wannan an saba duk zuciya mai rai haka take abinda kuma ake nufi da tasirin tuwar zuciya shine ya zama ta bar kirman kai da taurin kai da jiji da kai da kuma nuna da'a da Allah subhanahu wa ta'ala duk mai burin rayuwa idan ya ga wani wanda bai kai shi shekaru ba ya mutu ko wanda ya mutu shekaru ya mutu za ka ga ya rage buri asali kenan kuma mutum ya ji tsoron Allah ya ce faɗi a arafa lil qalbi aridun akhrajahu an hadhihi sifa to duk sanda aka samu wani abu ya zo zuciya ya zama ya sa ta za ta ga irin waɗannan kan amma ba za ta canja ba fara fi adam ta'assur sababan shabihan bil adam to kaga zuciya ta zama kamar dutse kenan فيقال أتى القلب وغلو في أتى تاجر تاكيك الشيطاء ولذلك قال الله تعالى سبب عن كان الله تعالى وصف المؤمن الزقة يسعى الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر ينون مؤمنين في سنة روشي باتروني بسيبوتي الله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا كاملا

Allah maɗaukakin sarki yake cewa ubangiji shi ne ya saukar da mafi daɗin gaske mafi kyawun gaske a matsayin littafi da Allah ya saukar na wahayi shabihan wanda farkonsa yana kama da ƙarshensa yana balansi in zai ba da hukunci in zai gargaɗi yana yin daidai in zai jan kunni yana yin daidai in zai bishara yana yin daidai masaniya wanda in ya yi gargaɗi sai kuma ya yi bishara in ya faɗi wuta sai ya aljanna yana biyar da abubuwa تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم lokacin da masu jin tsoron ubangiji in suka ji shi sai kaga fatar su tana wato kuke jikin tana tashi sun matali ne junudu rum wa qulubuhum ila zikrillah sanan zuciyar su sai kaga tayi laushi fatar su ma sai laushi in suka ji Allah to ka duk lokacin da aka ce mutum ya ji an karanta Qur'ani an masa wa'azi ce ai sai kuma ka ci gaba da yi gama abin da kake yi kuma in ci gaba jira yake yi kawai ka gama ayoyin naka da hadisan ba su na ga wata zuciyarsa ta kashe ki to wannan rashin lafiya ce mai mugun ke ƙeƙashewar zuciya wanda idan aka jarrabu mutum da ita to fa ya shiga uku an karɓar da Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara da a gare shi game da Imam Muslim ya rawaito yake cewa shekarar hudu da musulunta ba mu daɗe ba amma aka fara jan kunnen mu akan sai kashe wani ja ma bayan islamina wa bayan an atabana rabbuna illa arba'a sinin shekara hudu da musulunta su aka saukar da alam ya ani lillazina amanu ألم يهدم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق Allah ya ce a ya an lillazina amanu yanzu lokaci bai yi ba ga mummunai an ta sha'a qulubuhum zuciyarsu ta tarsuna li zikrillah wa ma nazala min alhaq tarsuna wa alquran shekara hudu kada musulunta su amma har an fara yi su itab an fara yi musu rarauka an fara wato an fara jan kunnen su shekara hudu tun farko dan saboda in aka kyale su wannan rashin lafiyar ta samu gindin zama to zai wahala ko mutum ya samu ya warke imanin ta kuma ba zai daidaita ba shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya ta harshe ga masu wannan rashin lafiyar Allah ya ce afa man sharaha Allah qadarahu lil islam afa man sharaha Allah qadarahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله يتعفى من شرح الله صدره للإسلام ينزو وانت الله سبحانه وتعالى يحسك كرجنسا كمثل كمثل مسلمتي فهو على نور من ربه واتو yana kan haske na ubangijinsa subhanahu wata'ala yanzu wannan wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa ba shi da wata damuwa game da abin da ya shafi musulunci ba shi da kaikayi game da abin da ya shafi abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar na alkur'ani wanda a baya kaɗan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an yanabi'a fil ardi to daga baya sai ya ce afa man sharaha Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min ba shi ne yake kan shari'a daga ubangiji sa ba haske daga ubangiji sa yanzu wannan zai daidai da wanda ba haka yake ba Allah ce to fa wailul lil qasiyati qulubuhum kai su da azaba ta tabbata ga wanda zuciyarsu ta kekashe din zikirin lahi game da ambatan Allah ba laushi a cikin zuciyarsu ba imani ba rukunawa imamu yake cewa a ƙarƙashin wannan ayat abinda ake nufi da zikirin lahi anna qulubahum tazdadu qaswatan min sama'i dhikrihi sanda ba ake fadar ayoyin Allah a lokacin zuciya su take ƙara kashewa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan rashin lafiyar ya danganta ta zuwa ga yahudawa da suka zo suka ce da annabi Musa a roƙa musu a gaya musu wanda ya yi kisan nan suna so a gane wa ya kisa aka ce musu su je su yanka saniya suka ce a gaya musu wata iri aka ce su je hu ya inna baqaratul la farid wa la awan bayna zalik suka ce to a gaya musu wata kala aka ce safara'u faqi'ul launa suka ce to a cikin safara'u faqi'ul launa hadin wata la wa la kamar wacce ake nufi ta kaman aka ce to la zalulun tusirul arda wa la tasqil arda ko musallamatun kuma la shay'a fiha da sai ga umar suka ce al'ada da ita bin haq yanzu kai magana yanzu muka ji batu saboda ruwa wa makadi ya faru na Allah ya ce saura kiran suke aikata haka. Allah ya ce to in kadar su nasan faddar a fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ya ce mu فقل نضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة kaga أقول sana'ar yahudawa ce da yahudi duk inda za ka gaya mai Allah ba zai taɓa yi ba duk inda za ka bayyana masa da abin tausayi ba zai taɓa yi kuma Allah ne ya jarrabe su da wannan kashewar zuciya da aka duk wanda ya zama yana da busasshiyar zuciya ya yi kama da yanzu Allah ya gaya mana دليل ليس الله يمنعك الله يقول فبما نقضهم ميثاقهم كما إذا فبما نقضهم ميثاقهم وهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وروا إيه القوي إذا سكي بكتين ينفسهم كسابه كسابه كسابه كسابه كسابه كسابه كسابه كسابه كسابه so tana da haɗari jama'a kuma wallahi da yawan umman tsibarci da ke kashewa yin lafiya kuka ba ya sa zuciyar ka in izina ba ta sa zuciyar ka tarifina yanzu za ka zo ka tarar da an yi haɗari amma ka ga mutum wai ya zo yana ƙoƙarin duba aljihun wanda ya mutu domin ya zara kuɗin da yake cikin aljihun za ka zo makabarta A tarar da an tafi jana'iza amma wasu sun koma gefe suna selfie ko suna ɗaukar hoto kuma sai sun ɗauko kansu ga ma a cikin makabarta gaba ɗaya mutum ma ba ita ce a gaban su wuraren da ya kamata a ce zuciya ta rasu da sai kaga zuciyar ba ta ba to haɗarin farko da za ka gamu da shi idan zuciyarka ta ke kashe wannan rashin lafiyar ta kama zuciyarka to shine zai zama baka jin tsoron fitina ko da shirka ne kamar yadda mahaukaci baya jin tsoron mota a kan titi Ka ga motoci suna talla gudu mahaukaci ya zo tsakiya ya tsaya to haka wanda zuciyarsa ta bushe fitinan ma shi ke zuwa itin kare ta ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul an'am ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم yake cewa hakika mun aika manzanni zuwa ga al'ummatai da suka zo kafin ka ya rasulullahi sai wa'annan al'ummatan suka karyata manzannin sai suka danki wa'annan al'ummatan da tsanani da talauci wai musu haka ne domin su rutuna zuciyar su ta rutuna da Allah ce to sai su rutuna din ba ina ma dai a ce ibda'ahum ba'suna tabarra'u lokacin da bala'in ya sauka sun koma ga Allah ina ma dai a ce lokacin da corona ta zo da masu kuɗi da talakawa da masu mukami da waɗanda ake mulka gaba ɗaya sun koma zuwa ga Allah sai dai wasu ƙasar kulubu wasu sun yi amfani da wannan damar ya za su yi su ci haƙƙin bayan Allah ya za su yi su cutar da mutane ƙasar kulubu zuciyar sai ta bushe a bisa wasan ma'ana da muka faɗa akwai wanda za a kawo ta haƙƙin bayan Allah a ce tun da mutane suna cikin bala'i ga wannan raba musu a matsayin tallafi shi ma fa yana cikin bala'i, amma sai ya manta bala'in da yake ciki da wanda ƴan uwansa ke ciki gaba ɗaya sai ya haɗe haƙƙin mutane gaba ɗaya shi kaɗai an yi gobara a kasuwa a zo a haɗa haɗa tallafi a ce a taimaka wa ƙananan 'yan kasuwa wani shi ma da gobara ta da shi ko ɗaya daga cikin jagorori ko wani abu gaba ɗaya ya haɗe haƙƙin mutum nawa shi shi kaɗai kaga ba akwai kasosin kalbin Allah ya ce qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun faqti adabiru al-qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin karshen ta sai Allah ya halakar da duk wanda yake yin wannan Don haka idan masifa ta zo ma ba ta sawa mai kasashiyar zuciya shi ya da suna koma zuwa ga Allah har ila yau dai ayat da makaranta ji wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا ألقى الشيطان في أمنيته إلا فينفق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله يجعل ما يؤكي الشيطان مفتنة كرشي في الله يساء بد شيطان من يكاونا شبها في الله يبشي زماء فتنة للذين في قلوبهم مرض والكاسية قلوبهم دسوما ترش الله في أبوتيا كما وإن دميتيا تتبوشي وذلك شيطا دب فتنة غير وإن دسكي فارك أسسيني ما سبو تشير جيتيا كما أيجين الدنيا اتنونا متديدي سكيبي yan uwa sai mu Allah ya raba mu da qaswatul qalb akwai abubuwa da yawa da suke kawo qaswatul qalb wanda daga ciki akwai yawan buri kamar da Allah ke faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum hmm. wannan yawan burin yana sa zuciya ta bushe saba alƙawari yana cikin abubuwan da suke sawa zuciya ta bushe saboda ayat da aran ma ya karanta mana fa bima naqabihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya sannan a idan kuma mutum sannan a wato yawan surutu da shiga cikin abin da ba ruwanka yana sa zuciyar mutum ta bushe kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da imam turmizi ya daga abdullahi Ɗan umar allah ya kare da a gare shi hadisin kuma hadisi ne hasan a cewa manzala sama yake cewa la tukfirul kalama bi ghairi dhikrillah kada ku dinga yawan surutu ba tare da ambatan Allah ba fa inna kasartal kalam bi ghairi zikrillah aswatul lil qalb domin yawan zance da hira ba tare da ambatan Allah ba yana sa zuciya ta bushe wa inna ab'ada an-nas min Allah ta'ala ah, wanda kuma yafi kowa nisa daga Allah subhanahu wa ta'ala qasi ah, wanda zuciyarsa take a bushe. to dole sai mutum ya yi kokari ya kula da yanayinsa ya kiyaye harshensa don kai je ya fada cikin wannan musiba ta ƙeƙashewar zuciya to mun ji munafunci da bushewar zuciya ko ƙeƙashewar ta ko rashin lafiya ta zuciya sai rashin lafiya ta uku kuma shine girman kai da jiji da kai da ganin cewa kowa bai isa ba sai kai kaɗai ah, to wannan kowa ya san me ake nufi da girman kai shine wato kaskantar da mutane da nuna cewa mutane ba a bakin komai suke ba al'ujin kuma shine ka dinga ganin kai ka kowa ka dinga ganin komai naka daidai ne ba wani wanda yake daidai sai kai malamai sun yi bayanin abin da ake nufi da al'ujub din da kuma abin da ake nufi da alkibar amma duka da baki ɗansu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da ke cikin hadisin abdullahi dan mas'ud wanda imam muslim ya rawaito maza na yake cewa wanda duk ya zanto a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kwaya komaiya na girman kai to ba zai shiga aljanna sai wani mutum bai fahimci girman kai daidai ba ya ce ya rasu to ah mutum ne yana so takalminsa ya zama mai kyau kayansa su zama masu kyau ma'ana kamar su kuma na kowa kenan sai maza Allah ce ai ba wannan bane inna Allah jamilun yuhibbul jamal ai Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau al ko al girman kai shine batarul haqq ka tsakar gaskiya wa ghamtun nas kuma dinga ganin mutane ka rinka wa mutane gani gani sannan shine girman kai ka ga ba isa baka isa ai hannu da kai ba ba isa kai magana a mayar ba ba isa ai maka kaza ba na ba gaira ba da mu to wanda duk ya zanto haka yake to ma kar ma ya sa ran zai shiga aljanna domin ta aljanna ta masu kankan da kai ce ni Allah ya faɗa a cikin suratul qasas tilka dawul akhirah tilka darul akhirah naj'alha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu ce wannan aljannar mun fabatta ne mun sanya ta ne ta zama ga waɗanda ba sa son jiji da kai da jin cewa su wane ne a duniya ka zaune kankan da kai in ka saka kayan ma ba laifi ba ne ka ji daɗi a zuciyarka ba laifi ba ne ka sa ya fi na wane da wane amma kar ka dinga ganin cewa tun da wane da wane ba su sa kaya iri kaza ba su hau abun hawa iri kaza ba to ba za su faɗi magana in yadda ba ba su isa su zo inda nake ba ka dinga jin cewa kai ne mutum su ba mutane ba an fahimta ku hmm. to shi wannan girman kan haɗarinta shi ne wanda duk ka gan shi da shi to Allah Allah ne ke so yi azaba Allah ne ke masa ya ce wa ima azaba kuma watakila ka bincika za ka ga sai da ya saba wa Allah Allah ya jarabe shi da girman kan mai ubangiji subhanahu wa ta'ala fada a cikin suratu ghafir Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladina yujadiluna fi ayati llahi innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا نعم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر sanya وهكا الله يكي سنة مرتي يرتي وزوتي يردو متكبر نجيب جرمان كي جبار wanda yake ganin ya fi ƙarfin kowa ba wanda ya isa ya masa abin da ya gada ba ba wanda ya isa ya tanka masa shine isa ya tanka wa kowa na fito yawo gaba ga babu mai iya jijjiga ni to me kenan kaga shi kenan kuma karshe ka zo ka faɗi ba shi ne jabberancin kenan Allah ya sa mu dace Allah ya fitarta mu Allah ya gafarta mana da mu amin kuma ko shirya ta zo an tashi raba ta banda masu girman kai الله يقول سأصرف عن آياتي الذين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله يكري دسنو الذين يتكبرون في الأرض ما سين جرمان كي الدنيا بغير الحق a banzan bazara ba tare da sun girman kan da shari'a ta yadda ba irin wanda ake a filin yaƙi to sa asrifu an ayati waɗannan mutanen in ayoyi na na shirya sun zo ma sai in karkatar da zukatansu ba ma za su gane ayoyin ba wa in yara kulla ayatin da za a yi musu wa'azin duniyar nan la yu'minu biha ba za su karba ba wa in yara sabilar rushdi wa in yara sabilar rushdi la yattakhidhu sabila kuma za ka zo hanyoyin shirya za su bayyana ga sunan dodar amma ba za su bi ba wani yaron sabilar gari ga hanyoyin bata kuma da wahalar bi amma ya tafi sabila sunan za su bi dan Allah ba ku ganin irin wannan kaga mutum iri-iri da hanyar aljanna amma saboda girman kai shi ba ita yake so ba hanyar wuta yake ba ga duk mai girman kai haka ɗabi'a ta take kuma mai girman kai Allah yana hana shi karɓar gaskiya ina so ku gane na fi qulubihim maradun sunan da Allah ya magana su ne wa'annan mutanen da muke faɗa munafukai masu busasshiyar zuciya sai masu girman kai da jiji da kai don mu guje su a ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cikin suratun nan waje hadu biha وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah ya ce ga ayoyin sun zo amma wa jahadu biha suka yi musu ayoyi wastai kana ta ga gashi fa zuciyarsu ta yarda da ayoyin amma suka karba suka yi musu zulman tsauraranci wa ulwa da girman kai da haka girman kai yana hana mutum ya karbi ayoyin Allah subhanahu wata'ala wato daga cikin hadarin girman kai shine yana hana mutum shiga aljanna gaba ɗaya. hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi manzo Allah sun ce cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr wanda bi ya zama akwai kwayar zarra kwatankwacin kwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa to ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba ba ruwan Allah da shi kan ma ya zai ci shi yana so ya shiga aljanna kaga to abin da zai hana ka shiga aljanna ai ba karamin abu bane shi sa muka ce ita rashin lafiyar zuciya tana iya tafiyar da imanin mutum a sannu a sannu har a zoma ya zama babu imanin da baki ɗaya. hadisi ya tabbata a cikin wa musulun daga abu sa'idin al Allah ya ƙara yadda a gare shi an kuma karɓo daga abu ya Allah ya ƙara yadda a gare shi mazala sama ke cewa ubangiji yana cewa al'izzu buwaya izari jautona ne hmm. ka san mahallin izar min al-insan shine in an ce izar shine duk abin da mutum zai sa shi ya rufe bangaren sa na ƙasa kaga ai ba yadda za a yi idan yana kamfara da mutum ba yadda za a mutum ya tafi wannan abin ya bar jikinsa a haka ko mahimmancin izar a jikin mutum akwai wanda ya sai zai ce zai shiga cikin izar ɗinka kuma ka kyale shi a ce yanzu ka ɗaura wando ka sa wani wani zai ce a bari zai saka ƙafarsa ta dama da Allah ko guda ɗaya ce a cikin wandan mutum za ka yarda walillahi masalul a'ala to ubangiji subhanahu wata'ala ya ce izza abin da ake nufi da izza shine duk abin da ga dama sai kayi ba wanda kuma isa ya hana hmm. ka ji hakan kuma ka yi a aikace Allah ya ce ita wannan sifar izani wato mayafi na ce ko kuma ka ce kamar mahallin abin ɗaurawa ce a wurina walkibir ya daɗi girman kai kuma jin kai wannan kuma mayafina ne faman nuna zi'uni azabtu wanda duk ya zo ice shi ma zai ɗauka ya yafa sai na azabtar da shi abinda wani a cikin ce miki shine ka san ubangiji ne kadai yake ganin ku ba a bakin komai kuke ba antumul fuqara ila Allah sai kuma me wa khuliqa al-insanu da'ifa sai kuma me ya goranta maka ma alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa yakayn la khalqu as-samawati wal ardi ko akbar min khalqin nas a antum ashaddu khalqan am as-sama kuma banaha mu muka gina ta kaga Allah da yake maka haka ya isa ya maka wallahi kai kuma in ka ce za ka wa mutane sai Allah ya kunyata ka. in kai ka ce za ka wa mutane haka sai Allah ya kunyata Ka kamar wa Allah wannan sifar sa sai shi kadai ya isa ya haka shi yasa Allah cikin ikonsa da sunnarsa ba wani abu da ya taɓa yin sama sai Allah ya sauko da shi Dan ya nuna maka cewa shi kadai ne mabuwayi da haka shi yasa muka ce alhamdulillah yabo da kirari da godiya sun tabbata da Allah shi kadai ne gagara bada wandara wanda ya gagara kowa ya gagara komai subhanahu wata'ala to a in ka zo jerin waɗannan nau'o'i na rashin lafiyar zuciya maradul qalbin daga munafunci sai girman kai domin munafunci shi da shi da shi da kafirci ai tare suke tafiya hmm. domin zai wahala ka ga munafunci kafirci bai zo wurin kafin munafunci da haka ya zama wajibi ga musulmi ya yi iya bakin kokarinsa wajen kokarin tawali kada ya dinga jin cewa shi wani ko da ne kai kana jin cewa ni kadai na isa ba wanda ya kai ni wallahi sai Allah ya gwada maka iyakar wanda suka iya din ma suka yi taka tsantsan ma ba kowa ne ya tsira a cikin su ballanta na kai hmm. dan ku ka kankan da kanka to shi kuma Allah sai ta ɗaukaka ka ka zama kamar ruwa ana sakko da shi ana ɗaga shi sama yana sakkowa amma kowa neman sa yake kanka zama kamar hayaki ana danne shi shi kuma yana tasowa sama sai ya fito dai an gan shi kuma kowa ne ran shi gurin sa yake manzala sallallahu ya faɗa kamar da ke cikin hadisin Abu Hurairah wanda Muslim ya rawaito ma na fasat sadaqatun min mali sadaqa bata taba karar da kuɗin mutum ba wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa izza sannan ba yadda za bawa yayi rangwame yayi afwa fatin sai Allah ya ƙara masa izza da duwaya wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah sannan ba wanda zai kankan da kansa saboda Allah fatin sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka shi sannan ya zo daga hadisu abu hurairah ta Allah ya ƙara da a shi manzo Allah sama yake cewa baina ma rajulun yamshi fi kullatin tu'jibuhu wata rana wani mutum yana cikin tafiya ya sa kaya yana jin kamar shi ya fi kowa tu'jibuhu nafsuhu ya murajjilun jummatahu sannan gashin da ya sauko na kansa dinnan ya taje gashin ya yalo yalo wannan abin da ya kawai sai Allah ya saka iz khasafa Allahu bihi kawai Allah da ya ji haushin sa sai ya sa kasa ta tsage ta haɗiye shi fa huwa yatajaljalu ila yawm al-qiyama yana nan yana ta kasa yana ta kasa har ranar al-qiyama rawahu bukhari wa muslim kawai wannan abun fa ta laifi ba shi da kadan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin sunan tirmidhi bi sanadin hasan daga salamatu ibn al-aqwa Allah ya kare da a gare shi ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazalu rajul yazhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarina fayusibuhu ma asabahu ba wani mutum ba zai rushe ba yana kai kansa inda Allah ya kai shi ba yana jin kansa face sai Allah ya rubuta cikin jabbirai waɗanda suke ganin su ne kadai suka isa ba wanda ya isa sai su kuma abin da ya samu wa'annan jabbiran zai zo ya same shi a ranar lahira kuma Allah subhanahu wata'ala ya zo masa uquba mai tsanani kamar da yake cikin hadisin Amr ibn Shu'aib an azihi, an jaddihi hadithun hasan wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi manzo Allah kuma yake cewa yubsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyamati amsal az zar fi surati ar-rijal masu girman kai ranar al-qiyama Allah zai tashe su kamar tare ga su dai mutane ne amma irin yanayin su kamar yanayin fari ya shahu mu zillu makani Ƙasƙanci zai zo ya riske su daga wani waje fa yusaquna ila sijinin fi jahannama ma bolis sannan sai a ɗauke su a ta taɗe su a kai su wani kurkuku a cikin wutar jahannama ana kiransa bola ta'aluhum narul anya wato wutar da ta fi kowace zafi wacce aka da wa 'yan wuta to ita za a yaɗo musu kaki da wutar za a yaɗo musu kindirma to su kuma da ita za a casa su a yi musu azaba yusƙauna min usarati ahalin na sannan kuma dekwat ɗin da yake taho da ƙazantar 'yan wuta kashin da ruwan fatar da ciwon shi za a narka kuma da su shi za a dinga ba su kuma suna sha na mugunya qinatal khabat sunan wannan ruwan da za a dinga ba su kenan qinatal khabat wayannan masu girman kai su za su su za su za su sha wannan bayan su kuma akwai wayanda suke kalawa mutane sharri maza su ake cewa wanda duk ya kalawa mumini abin da baya yi askanahu Allahu radaqatal khabal shi ma Allah zai kai shi wannan kurkukun anan za a tsare shi kana zaune kawai ka kalli wani ka ce kai wallahi wannan riya yake yi kuma ka zo kai rashin sa'a ba riya yake ai wancan yar iska ce kuma a bincika a gaba yar iska ba ce to bayan alhakin giba da alhakin namima to kuma akwai kuma alhakin ƙagi sai kuma Allah ya kai mutum wannan kurkukun in wannan mutumin da ya je masa Allah ya sa mu dace amin wannan ita ce cuta ta uku jama'a cuta ta farko muka ce munafunci ko maradul qalb cuta ta biyu fa bushewar zuciya ko kuma manta kaswatul qalb cuta ta uku fa jiji da kai da girman kai sai cuta ta hudu wannan ku rike ku dinga koyar da ƴaƴan ku tun suna yara su sani cuta ta hudu kuma ita ce kyashi da kiyayya abin da ake nufi da kyashi shine idan Allah ya ba wani ya ba wani bawansa abu na alherin duniya kai kuma sai ka ji a ranka ina ma dai Allah ya kwace wannan shine tashi ko kuma ka ji ba ka son wani bawan Allah ya samu wani abu ko da kan yi samu din haka kawai ka ga ya fito takara da sai Allah ya sa kariya ka ji a ranka kawai in yasu ba za ka ji daɗi ba sai dai kana da wani dalilin na shari'a misali saboda ka san zai zalunci mutane ko ka san ba shi da kwakwalwar da zai iya jagorantar mutane ko ka san akwai waɗanda suka fi shi ko ka san ta al'amura su barbare a hannunsa, to sai ka ce Allah ya saka yi amma haka kawai ba ka da dalili kawai kai dai in ya fito ya zai ya fi ka to in ka ji wannan to fa ka shiga uku fa ita ce ita ce hasada kuma shine abin da ake kira kyashi ka haƙura da abin da Allah ya hukunta karkar shi ka dinga kwana da damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta hasada a matsayin wata cuta da take iya askewa mutum addininsa gaba daya kamar yadda hadisi ya tabbata a yana cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa dabba ilaikum da'ul umam qablakum cutar mutanen da suka gabace ku fa yahudawa gatanan ta shigo cikin ku alhasad wal baghdha kyashi da kuma kiyayya ke juna sai manzo Allah yake cewa shi wannan kiyayyar a zuciyarka ka ji katsanuwa ne hi alhalika ita ce fa take yin aski amma inni la aqulu tahliqu ash-sha'r ko halikata ash-sha'r walakin wallazi nafsi muhammadin biyadihi walakin tahliqu ad-din kana aski addini ne sai manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin sallallahu alaihi wasallam na rantsi da wanda ran muhammadu yake hannunsa Allah kenan la tadkhulul jannata hatta taha hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za kuma imani ba sai kun so yake ko in ba ku labarin abin da in kun yi za ku so ku, suka ce iya rasulullah ce afshu salama bainakum ku yaɗa sallama a tsakaninku hadisi ya tabbata daga Anas ibn Malik Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi cewa la tahasabu kada ku dinga yi wa juna kyashi wala tababu kada ku dinga kiyayya da juna wala taqatu kada ku daina ziyartar juna ku daina juna zumunci wa kunu ibadallahi ikwanan kama amarakum Allah ta'ala ku zama yan uwa bayan Allah yan uwa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa kamar da ibnu eh, kamar da imam an-nasa'i ya rawaito yake cewa innahu la yashtabi ma al-iman fi qalbi al-abd ah manzala sama yake cewa la yashtabi fi fi jawfi abdin mu'minin غبار في سبيل الله وفيق جهنم ba yadda za a yi mutum bawan Allah ya yi yawo da kafarsa har kafarsa ta yi kura ta yi gusu-gusu a duniya saboda Allah don jihadi ko don ilmantarwa ko don da'awa sannan kuma a je lahira a shigar da shi cikin zafin jahannama ba za a yi masa ba in kai wannan a duniya to kafar shi kan Allah ya sa mana cikin su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yashtamu fi jawfi abdin al-iman wal hasad kamar yadda ba yadda za a yi hasada ta shigo zuci kuma imani ya zauna hasada na shigowa imani ya fita kuma mun sani cewa hasada sifa ce ta yahudawa kamar da Allah ke hasada min indi an saboda tsabagen kashi da suke wa musulmi sun gwammace duka a rasa gaba daya hadisi ya tabbata sun sayo mutum daga abu ya sai Allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa duk ranar litinin da ranar alhamis ana buɗe ƙofofin aljanna a duk ranar kai alhamis da litinin ana gafarta wa bayan allah waɗanda ba su yi shirka ba sai wanda ya zama akwai wata jikakkiya tsakanin sarkan uwansa musulmi wannan ne sai sai ubangiji ya ce da mala'iku ku kyale shi tukun na haske sun shirya kaga magana kiyayya kenan tana hana mutum samun gafara da rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ita ce cuta ta uku ko kuma mu ce ta hudu sai cuta ta biyar ita ce riya ita kuma riya tana da bayanai da yawa wanda insha Allah idan muka samu wani lokacin za mu magana akan abin da ya shafi riya din Wannan su ne muhimman ma'alim na rashin lafiyar zuciya wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa amman ladina fi qulubihim marad to kuma har yanzu wanda yake da munafunci ko zuciyarsa a rushe ko yake da girman kai da jiji da kai ko yake da ƙyashi da ƙiyayya ko kuma yake da riya da galibi ko ya zo ya ji wa'azi wa'azin baya masa amfani in ba wasa ba zai gama jin wa'azin ya tashi kuma gobe kuma ya ya tsara tafka aika aikan da tafi wacce yake yi shine fa zadatkum ila rijsin amma mu'minai fa sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fa za a amal ladina amanu fa zadatuhum imana sai ta ƙara musu imani da ka shi sa idan ka zo inda da imani a zuciyarka da ka zo an yi karatun sai ka ji ba abin da kake marmari irin kai maza ka tashi ka je ka dan faɗa abin da aka faɗa a karatun yanzu duk mai imani zai ji ya guji munafunci zai ji ya guji hasala da wa'ina abubuwan da muka faɗa to kuma dama imani a wajen ahlus sunnati wal jama'a farko tukuna itiqadin bil qalbi mutum ya kudurce a zuciyarsa la ilaha illallah ba wanda ya kuntanta abota masa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya muhammadu annabi muhammadu rasulullah shi kadai ne zakadan da Allah ya aiko ya kawo sako ba wani dan adam da zai zo da wani abu da ya ci karo da abin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko ya ƙara ko ya rage ya ce a yi wani abu wanda annabi bai san da shi ba ko ya ce kar a yi kaza wanda annabi sun sallama bai san da wannan ba a yarda da shi sai ka kusurce a ranka haka sannan sai ka faɗa da baki to kuma sannan sai mun ga a aikata ba ka yin abin da zai warware wancan abin da yake cikin zuciyarka wannan shine aƙidar ahlus sunnah wal jamaa to kuma shi imanin yazidu yana ƙaruwa ويوقف كما رجوع وانا اذا تأكيد اهل السنة والجماعة اقمد ايماني قاش ابنه سبحانه وتعالى يكتوى آه، واما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يتبرشون كما الله سبحانه وتعالى يكتوى الذين اهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الله يكتوى wallazi na hadadau waɗanda suka shiryu za da hudan sai Allah ya ƙara musu shirya wa atahum taqwahu kuma sai Allah ya ba su taqawarsu kaga Allah ya ƙara musu shirya ma'ana Allah subhanahu wataala ya ƙara musu imani ko annabi Ibrahim yana da imanin sa amma sai roki Allah su subhanahu wataala ya gwada musu yadda ake raya matattu domin imanin sa ya ƙaru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 آه، سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وزلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته إذا أنكرت القرآن sai qur'anin ya tsara musu imani kaga anan haka zadatkum imanan wannan da wannan kaga duk tafsiri ɗaya za a yi musu in za ka fassara wancan sai ka kawo wannan in za ka fassara wannan ma sai ka kawo wancan haka Allah subhanahu wa ta'ala ce هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الله يكشيني يسوكر ذا نسواء السنجفة تم مني دومن سكار إيماني تارد أصل إيمانا لو إيماني ينا قاروا imani yana karuwa haka kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna inna rabbaka وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ولا يزداد ويزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ja'alna ashaban nar illa mala'ika wanda za su dinga gadin mutafa ba wasu bane fa fasi mala'iku fa dan ku sani mala'ika kuma ka san baya jin tsoro baya saba Allah kuma yana da karfi wa ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru da muka faɗi adadin masu ɗauke da wuta goma sha takwas alaiha sha tara ta alaiha tis'ata ashar mun faɗa ne dan ya zama jarrabawa ga waɗanda suke kafirai liyattaqin alladhina utul kitaba domin wa'anda aka ba su littafi su ƙara sakankancewa su yarda cewa abin da ya zuwa qur'ani gaskiya ne domin yayi daidai da abin da aka saukar a cikin littafin su wal mu'minuna haka mu'minai ma su ƙara yadda saboda ya zo daga wajen Allah وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون saboda kuma kafirai da su da masu wa'annan rashin lafiyar zuciyar su kuma su faɗa su ce man rarraba da Allah biya za mu su ake mu tsorata wannan misalin a ce ku da goma sha tara me zai kara mana sai Allah yake cewa kazalika yudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu wa ma huwa illa dhikra lil bashar san wa yazdada alladhina amanu imana in sai muka tsallake kuma masu imani su ƙara imani wannan ya tabbatar mana da cewa ashe shi imani yazidu wa yanqus yana karuwa kuma yana raguwa wannan ce aqida ahlus sunnah wal jamaa to amma a cikin musulmai akwai wa'anda suka rage ma'anar imani a madadin su tafi akan cewa imani ya haɗa da faɗa a baka da ƙuduri a zuci da kuma aiki kuma yana ƙaruwa yana rabuwa ya tafi a imani baya ƙaruwa baya rabuwa wanda suka ce baya ƙaruwa baya rabuwa ɗin nan ɓangarori biyu ne akwai ɓangarorin da suka ce shi imanin wani abu ne guda ɗaya idan ya shiga ya shiga kenan amma da zarar wani abu ya mutu ne shi zai fita in ne la yake zazza su ne kawari za mu bayanin su da insha Allah sadan maka idan mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya zama mumini ko to amma da yayi ƙarya ya fita daga musulunci da yayi hasara ya fita daga musulunci da yayi zina ya zama arni su wannan shi ita ce aqidar su da sai kuma ɓangare na biyu su ne murji'a su kuma sai suka zo da kishiyar ra'ayin khawarij su kuma sai suka ce a'a khawarij ba haka ba bane in ba haka ba ne. mu abin da ya kamata ku ce shi ne shi imanin nan faɗin ya shiga ma baya taɓa fita Don haka in kai imani kawai kace la ilaha illallah wa ta ce in ka ga dama ma kai sallah ma ba kai sallah ba sai ka shiga aljanna ko ka ko ka so da kai da sai na abubakar ma kafaɗa da kafaɗa shi ma dai kawai yayi yayi training ne yayi yayi duwa da abubuwan da ba su ƙara maka komai a imani da haka ma'ana zadatun imanin ɗinnan su ba ta cikin lissafin an fahimta ko da ƴan murji'a ke sun ce al'amalu la yadkhulu fi musamman iman sun ce ƴan mu'tazila su kuma ya suka zo suka tsaya a manzila baina manzilatai sai suka ke kai a'a ku da cikin ɗan hanya amma ya za a yi ku ce wanda ya yi laifi ya fita daga musulunci mu mun yadda imani baya ƙaruwa in ya shiga kawai ya shiga kenan kuma in wani abu ya taɓa shi na matsala to ya fita bai fita ba aka ce to kamar ya kuke ne ya ce wanda ji yake musulmi mumini sai ya yi sako to fa huwa fi manzilatin baina manzilatin yana nan dai shi ya faɗo daga sama bai ƙara so ƙasa ba musulmi ne shi aka suka ce a'a kafiri ne suka ce za a ce ne kafiri kuma bayan ya yi kalmar shahada to amma kuma a wajen al a wajen makoma kuma to annatijatun nihaiya kuma sai suka haɗu da kawari sai suka ce to amma an mutu an je lahira ba suka ce fa huwa mukallabin finna Allah zai haɗa shi da Fir'auna da Hamana da Qaruna za su zauna a wajen dindindin wayannan akidun guda uku duka akidu ne na bata in Allah ya kai mu gobe zamu ji kawari suwaye kuma tare da suwa suke murji'a tare da suwa suke sai kuma mu tabbatar da akida ahlus sunna wal jama'a wanda wannan ayar dalili ce mai karfi da ahlus sunna suke kafa hujja da ita kamar da muka ce tafsir mu fashin baki ne muna tafiya muna cin karo da matsalolin da ayar take da alaka da su a cikin qur'ani ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko a cikin addinin ka cokar gwargwadon yadda Allah ya haska mana za mu tsaya ni bayani an nuna mun cewa lokaci ya yi tun tazu za mu gintse karatun a nan abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladansa wannan kai kuskure kuma Allah ubangiji ya yi mana